sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Binta Esther ce tare da Muhammad Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Talata 29 ga watan Disamba. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji rahoto daga Najeriya akan tasirin rikicin masu garkuwa da mutane wanda ya sanadiyar mutuwar shugaban kungiyar Nasiru Kacalla a hira wakilin Murya Amurka da Manjo Yahaya Shinko mai ritaya. Sannan har yanzu a Najeriya za ku ji yadda a karon farko haɗakar mata masu mukamin gargajiya a Najeriya wato Royalty Women for Peace and Development Initiative, ROPEDI da shirya taron karrama wata mace maharbiya da ke taimakon sojojin kasar a yaƙi da 'yan boko haram bayan haka za ku ji rahotanni na musamman da kuma labaran wasanni amma yanzu bari muhammad ya fara mana da labaran duniya yan jami'ar democrat suna shirin tarsasa majalisar dattawan amurka yau talata don ta amince da biyan kudaden tallafi ga amurkawa wanda shugaba Donald Trump ya bukata na dala dubu biyu na tallafin annobar COVID-19 wanda kuma tuni majalisar wakilai ta amince da shi yayin da shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Mitch McConnell bai nuna alamun zai gabatar da matakai na jefa kuri'a ba. Wasu jagoran jam'iyyar Democrat marasa rinjaye a majalisar sun ce suna da niyyar bin hanyoyi da dama wanda za su tilasta daukan mataki. Shugaban marasa rinjaye na majalisar dattawa Chuck Schumer ya ci rabin wani tsari na dakatar da duk wani dan majalisa da ya nemi a dawa da matakin. Shuma ya bayyana a cikin wata sanarwa cewa akwai goyon baya ga wannan kuɗi na dala dubu biyu daga ko'ina a faɗin ƙasar. To amma McConnell yana ƙoƙarin ya tabbatar 'yan Republican na majalisar dattawa ba su amince da taimakon ma'aikatan Amurkawa da iyalai masu neman taimako ba. 'Yan Republican da dama sun ki amincewa da ƙarin kuɗin. Dan majalisar wakilai Kevin Brady ya ce ƙudirin ba zai taimaki marasa aikin yi a ƙasar su koma aiki ba. Ana kyautata zaton cewa jihar California da ke yammacin Amurka za ta kara tsawaita dokar zama a gida a yau talata ga mazauna wasu yankuna biyu manya a jihar da suke ta fama da karin adadin waɗanda suke kamuwa da annobar COVID-19. Gwamna Gabin Nelson ya faɗa jiya Litinin cewa a bayyane ke cewa dokokin kulle da aka ba da farko na makonni uku da suka wuce a yankunan tsakiyar san hukuin bale da kudancin california za a tsawaita su yayin da asibitoci suka cika ko kuma suka kusa cika yankin san hukwe bale wuri ne mai muhimmanci a bangaren noma a jihar california yayin da kudancin california hada da manyan biranai na los angeles da san diego lamarin ya munana kwarai da gaske har ya kai ga asibitoci a yankunan suna kin karɓar marasa lafiya da suke buƙatar kulawa gaggawa da kuma kafa tantuna a matsayin ɗakunan kula da marasa lafiya da suka yi yawa na covid-19 jihar california ta zama ɗaya daga cikin jihohi da annobar coronavirus ke ƙara tsananta a amurka alkaliman da cibiyar jami'ar john hopkins ta tattara sun nuna cewa jihar tana da adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar miliyan biyu ciki har da waɗanda suka mutu dubu tara. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Gaban Afirka ta kudu Sirar Maposa ya ce zai sake dawo da dokar hana siyar da barasa kuma ya bayar da umarnin rufe gaba ɗaya wuraren siyarwa a wani matakin shawo kan sake bullar cutar coronavirus ciki har da wani sabon nauyin kwayar cutar da ya bayyana a kwanan nan a lokacin wani jawabi da aka yada ta gidan talabijin jiya litinin da daddare ramaphosa ya kuma ce mazauna ƙasar za su ci gaba da zama a ƙarƙashin dokar hana fita ta dare wanda ke nufin dole mazauna su zauna a cikin gidajensu tun daga karfe tara na dare zuwa karfe shida na safe amma dokar ta bacin bata shafi ma'aikatan lafiya da jami'an tsaro ba bayan wani taron gaggawa da 'yan majalisar zartarwa da kuma wakilan hukumar yaƙi da cutar corona ramaphosa ya ce za a hana duk wani taron jama'a na cikin gida da waje na tsawon kwanaki sha hudu daga tsakiyar daren jiya litinin idan banda tarukan jana'iza da na siyar da abinci gidajen tarihi wuraren motsa jiki gidajen caca Ramaphosa ya kuma ce duk wanda aka kama baya saka abin rufe fuska a wurin taron jama'a zai fuskanci tara ko kuma yiwuwar ɗaure shi. ya zuwa yanzu dai afirka ta gudu tana da adadin mutane miliyan ɗaya da dubu hudu da ɗari hudu da sha uku da suka kamu da coronavirus kana waɗanda suka mutu dubu ashirin da shida da ɗari bakwai da talatin da biyar a cewar cibiyar tattara bayanai ta jami'ar john hopkins kasuwar zuba jari ta niki ta japan tana kan gaba a kasuwannin hada-hadar kudade a asiya a kwana na biyu a jere ta samu gagarumar riba a yau talata bayan da shugaban amurka donald trump ya rattaba hannu kan shirin tallafin ta da komadar tattalin arziki da aka jima a najira nikita japan ta rufe hada-hadar kasuwancinta yau inda ta yi sama da kashi biyu da cikin ɗari wanda shine mafi girma a cikin shekara talatin bangaren hannayen jari na snp ASX ta Australia ita ma ta cira da digo biyar cikin ɗari yayin da Kospi ta Seoul ta rufe da 4. a hada-hadar kayayyakin sarrafawa kuwa farashin zinari bai canja ba inda aka siyar da shi kan dala 1,882 kowane oz ɗanyen man amurka an sai da shi kan dala 48.5 kowace ganga ma'ana ya yi sama da ɗigo tara cikin ɗari kana ɗanyen man brent an sayar da shi kan dala 51.27 kowace ganga ya yi sama da ɗigo takwas cikin ɗari. da Muhammad Baballe zai ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka fara ji a farkon shirin mun samu rahoto daga Najeriya akan tasirin rikicin masu garkuwa da mutane wanda ya sanadiyar mutuwar shugaban kungiyar Nasiru Kacalla daga Kaduna ga hirar wakilin murya Amurka Isa Lawal Ikra da Manjo Yahaya Shinko mai ritaya. Wato a yadda al'amarin ya faru dai wannan yana nuna cewa daga bangaren ita hukuma kamar ba sa zafafa bincikensu na neman inda waɗannan mutane suke zaune ko kuma sun sani ba su daida musu je su kai farmaki domin su fara kasu su kama wanda za su kama ba. Sai ya kasance gashi daga cikin su su jura ya su ya su sun yi faɗan da har ta kai ga samun nasarar da za a ce zai taimaka wa jami'an tsaro da kuma ma samun sauki da jama'a za su yi akan irin al'amarin da waɗannan mutane mutane suke ta addaba mutane da shi. Baka ganin dama su za su fi sanin sirrin juna tunda duk sun san gurin zaman su da kila ma an wani su dabar suke da shi fiye da jami'an tsaro da suke daga waje. Eh zai iya yiwuwa a haka din to amma shi jami'in tsaro ai bai da shamaki a kasar nan inda aka ce kasa baki ɗaya tana karkashin alhakin kulansu kuma dama a cikin tsarin mulkin kasa an ce da kula da kasa ta sama ta kasa ko ta ruwa alhakin su ne to inda har wa'annan 'yan bindiga za su samu wani wuri a cikin kasa su laɗe ba hujja ba ce ga jami'an tsaron ba a ce sun kasa gano su sai in yasu yasu sun yi faɗa ne ne har ta faru har kuma a iya sanin hakan ya faru daga ƙarshe a zuwa ana murna a kai. Kuna da tunanin ko wannan alama ce ta rauni kenan? Eh to akwai ta gazawa gaskiya fi bilillahi a kai sai dai amma yadda al'amarin ya kasance yanzu zai zama samun sa'ida da kuma wata sanadiyar da kila jami'an tsaron in sun yunkura sosai za su yi amfani da daman su cimma wa'yansu bururruka na ƙara kwantar da abubuwan da ke faruwa. Alal misali tun da yanzu babu jituwa tsakanin bangarorin da ke faɗa ya suya su na 'yan bindiga to duk inda jami'an tsaro yanzu suka shiga za su iya samun ko dai goyon bayan wani da za su kama daga kowane bangare don tona asirin ɗaya bangare wanda yake kuma wannan abin da ya kamata jami'an tsaron su yi kura su yi kenan tun da zafin abin. Shi wannan Nasiru Kacalla ana maganar shahararre ne kuma shi shugaba ne ma na ɗaya daga cikin gungun masu wannan harka ta sace mutane. Wannan yana da wani tasiri kila ko na raguwar sace mutane ko karewata. Zai iya raguwa din matuƙa don yanzu abin da yake faruwa shine inda ɗaya bangaren suka ji cewa ga wannan bangaren suna kokarin su je su gudanar da wani aiki nasu don neman irin kuɗaɗen san da suke to suna iya musu kafan angulu da niyan su hana su su mori wannan abin da suke so shi ko kuma ya kasance ma suna farautan juna ne ya kasance yanzu ba maganan ci gaba da garkuwa da mutane za su yi ba maganan ya za a yi wannan bangare ya karfin wannan bangare ya kore shi daga wannan yanki ko ya hana shi shiga wani wuri ya yi abin da zai yi kaga wannan ya zamanto kamar wani al'amari ne wanda zamu ce addu'a ce da kuma al'amarin da Allah ya kawo ta yadda zai taimakawa jama'a su samu sauki su ma jami'an tsaron na Najeriya su yi amfani da wannan dama su zafafa kai farmaki da bincike don su gano waɗannan mutane ita hukuma ta tsaro ta kasa musamman abin da ya shafi sojoji su sani an sa musu ido ne kuma kamar yadda na ce ba su da shabaki akan duk inda za su je su kai farmaki ba zama za su yi sai in an ce an kai hari wani wuri sannan su zo suna lalabe a ga ina ne zaɓe a gano waɗanda suka yi wannan abu ba a'a alhakin su ne su rika kai farmaki su hana waɗannan mutane tsugunno su hana su zama su hana su walwala ta yadda ba su san ta inda za su bullo musu ba a koyaushe maimakon a ce suna da wurin da suka kama suka yi kaki da suka zauna kuma jami'an tsaron nan in sun kai farmaki za su iya kora su sai kawai a tsaya a ce ana kyale su sai in sun fito da kansu ne sun kawo wa jama'a haji sannan a ce za a kore su wannan ba abin da ya kamata ba ne. Madalla a gaida Isa Lawal ikara To har yanzu a Najeriya a wani sabon yunkuri na karrama masu taimakawa jami'an tsaro a yaƙi da 'yan ta'adda a karon farko haɗakar mata masu mukamin gargajiya a Najeriya wato Royalty Women for Peace and Development Initiative, ROPEDI ta shirya taron karrama wata mace maharbiya da ke taimakawa sojojin kasar a yaƙi da 'yan boko haram wakilin murya amurka ibrahim abdulaziz ya aiko mana da ƙarin bayani daga yola sautari a najeriya ba ma kasafai ake ba da kambu ko kuma lambar girmama ba ga talaka mara mukami to sai dai kuma a wannan karon lamarin ya sama sauyawa inda a karon farko hadakar mata masu mukamin gargajiya a Najeriya wato Royalty Women for Peace and Development Initiative of fedi ta shirya taron kare mazaka kuma mace mai kamar maza wato sarauniyar maharban Najeriya Aisha Bakar Gombe bisa rawar da take takawa a yaƙi da masu tada kirba na Boko Haram da ma gari a arewa masu gabashin Najeriya Aisha Gombe tare ma da sauran 'yan sa kai na maharba da kuma 'yan civilian jtf na ko taimakawa jami'an tsaro a wurare da dama yayin ko bikin bada kambun shugaba haɗakar ƙungiyar mata masu rigida da mukamin gargajiya hajiya mai saratu bello ta ce ayyar bangoni ya zama dole You are a good example of how a woman is supposed to be. Mun haɗu a yau domin mu karrama shi na irin taimakon da kike yi wajen yaki da 'yan ta'adda wannan abun a yaba ne. Muna fata dai gwamnati za ta duba irin wannan mugu da kika yi cikin gurguwa a cikin gada da Saratu Bello. And we feel we should celebrate Adamawa Nigeria, To sai dai kuma a jawabin ta Aisha Bakar Gombe ta gode da karamawan tare ko da sabalaya cewa za su ci gaba da taimakawa duk da cewa su ma suna fama da matsaloli. A gaskiya muna da karancin kayan aiki sosai ba mu da bindigogi manya bindigogin da muke amfani da su kaga kalan su kanana ne da su muke yin karfin hali kawai muke tunkaran su na biyun sa artashi da muke amfani da shi kowa sa yake sai ruwa ya siya saboda yana neman su ta zauna lafiya ba mu da ababen hawa motoci haya muke karba haya nan da muke karba ba lallai bane mu je mu samu don za mu nema da kuɗin mu ga sunan ba za a bamu ba saboda ana jin tsoro kada mu je jeji ko boko haram su kwace ko su kona musu wayannan dalilan ne yasa suke tsoron kar su bamu mu jawo musu asara to waɗannan ne muke kuka kai kukan mu ga gwamnati ta duba wannan al'amari don mu muna da niyyar mu taimaki ƙasar mu ne saboda ƙasar mu ta zauna lafiya to wai ko me yan uwanta maharba ke cewa ne dangane da wannan karama wanda aka yi the hunters we gang up and we say we will never see our people in problems. We have to restore peace in our own society. So among the ladies, in fact, Aisha Bakari is one of the best fighter for restoring peace in Adamawa state. Gaskiya zuciyar maza ne da amma jiki ne dai na mata amma zuciya kan ba na mata ba ne na maza ne. Don saboda yadda take jajircewa ta tsaya ta yi fada wallahi wani namijin ma baya tsayawa ya fada haka ko da wannan ma kawai kai ka riga da ka san kaga dai banza ba kai zo mun kasuwa in ba abun da ta taka ba yadda za ta yi ta zo ta tsaya tana fada kamar namiji. Manazarta dai na mako ganin fa akwai bukatar gwamnatoci da suke tunawa da irin waɗannan jaruman Muhammad Ismail da ke ma diddigin harkokin tsaro a kasar ya kuwa ba da shawarar cewa. To wannan karamawa da aka yi mata abu ne wanda za mu ce ya cancanta saboda irin kokari take yi na, ganin cewa an yaki rashin tsaro musamman bangaren 'yan ta'addan nan masu, masu tada kai baya wata 'yan boko haram watan wata mace ce kamar za a ce maza ko kuma dubban maza don abin da maza ba sa iyawa ita ce take yi to wannan ba wata kungiya ba ma gaba ɗaya a matsayin na al'umma ya kamata ya kasance mun zo gaba ɗaya mun karama wannan mata saboda irin jajircewa ta yi da kuma kokarin take da kuma gudunmawa take badawa musamman dangane da samar da tsaro mace ce wadda ta sadaukar da rayuwarta gaba ɗaya akan rayuwar wasu to kaga idan aka ce wannan ko namiji ne wannan eh, yake jajircewa ya wannan abin ya kamata a karrama shi balle mace. Koma da menene in iya magana dai kan cewa ya ba kyauta tukuci Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. To a gaida Ibrahim Abdul Aziz. Masu sauraro yanzu kuma ga Mustapha Nasiru Batsari da rahoto na musamman akan yadda a Najeriya masu satar mutane domin garkuwa ke ci gaba da addabar jama'a a jihar Neja. A yanzu haka dai 'yan bindiga masu satar mutane domin neman kuɗin fansa na ci gaba da addabar jama'a a jihar Niger da ke tsakiyar Najeriya. Wannan al'amari dai na ƙara jefa al'umma cikin wani yanayi na tashin hankali, inda a yanzu ma lamarin ya ƙara muni bayan da wasu 'yan bindigar suka bullo unguwar mai timbi da ke cikin birnin Mina fadar gwamnatin jihar Niger, inda suka buɗe wuta akan wasu 'yan sintiri a unguwar ta mai tumbi. Musa Muhammad mazauni unguwar ne ga abin da yake cewa. Kai tsaye dai sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Saboda abin ya kai inda ya kai da muna ganin nisan shi har ya matso kusa ana ganin makotaka ma za a iya cewa ake yi da su yanzu kawai mu ci gaba da addu'a sai abin da Allah ya yi gaskiya shi yan gudun hijirar nan da suka tsiro daga nan bayan garin mai na zuwa cikin gari nan an sake mai da su da karfi ah, menene fasara ka ko kuma ya zaka bayyana wani al'amari eto eh ni dai gaskiya fasara na kamar musamman yanzu a ce karamar hukuma ta baso abu ne wanda yake ya kamata a ce har yanzu a inda nake dan ganin gibi tsakankanin masu mulki da wanda ake mulka a rika jin shakkuwan mutane daga bakin su. a rika sanin matsalolin su kada wani ya zo ya ci a ai abun ba wani mai zafi bane a mayar da su kada mutanen ga sake dawo su yi musu illa su suka san an ce mai daki shi yasa inda ruwa yake mai zuba a rika tambayan su menene matsalolin ku a wajen sannan me meye kuka fuskanta ba wai a je a samu mutum ɗaya ba wanda yana jin nauyin ya faɗi ainihin abin da ya faru ta yi suna da wani halaka na kirki tsakanin shi da shugabannin sai a mayar da mutane kuma a ci gaba da kashe su kaga bai daidai ba haka nan a can karamar hukumar masheguma kimanin garuruwa goma sha ɗaya ne da a yanzu mazauna garuruwan suka tsere a sakamakon wannan matsala ta 'yan bindiga kamar yadda Muhammad Inda mazaunin ƙauyen Bitogi ya shaida mun ta wayar salula. Na yi makaten su kauyuka ji na goma sha daya duka ba su na yanzu an kore su eh, kauyukan su. To amma yanzu su mutanen suna ina kenan. Mutane wasu suna ibi, wasu suna makwa, wasu suna makera, wasu suna taurani, wasu suna keshin Hajiya wasu suna bukani Yanzu su ke cikin garuruwan nasu inda suka bari su barayin ke ciki? Barayin su suke a cikin gandu daji suke amma dukkan kaji na wajen suna zagaya in suka gan kowa a cikin gari sai a dauke su a kwashe su a kai su cikin daji an yanka masu kudi da za su biya an ba su biya ba ba za su sake ba. Yanzu haka sun kwashe mutane da yawa kenan. Eh to sun kwashe mutane da yawa amma da suka kwashe mutane da yawa tunda kauyuka ne ba su da kudi sun ce miliyon talatin daga baya suka dawo miliyon shida. To yanzu ba jami'an tsaro ne a wurin. Ko guda ba jami'an tsaro ko guda wajen na ba an yi magana an yi magana kwanakin baya eh, helicopter na Kanji National Park mm. na Air Force Base wanda suke New Musa. Eh. Su suke zuwa wajen na su zagaya kuma daga baya yanzu ma har yanzu sun na zuwa ba wanda jami'an tsaro da ke zuwa wajen nan kuma yanzu ma da nike yanzu ma da nike magana da kai in ka tashi daga makwa za ka je za ka je gusa akwai kawo je na kai na je musu za wanda ke bakin titi an kone shi bisa ba yanzu me kuke so a yi to a jami'an tsaro a mutanen na su na yanzu wallahi ka tsari lalle zidan tuwa musulmi ke gid muka kenan mm. in ka je ka yi kadin nan ma yanzu ka duba wallahi ta za ka yi kuka da kanka haka shi ma shugaban karamar hukumar rafi alhaji ismaila modibo ya tabbatar da cewa yan bindigar sun hallaka hakimin madaka wato ɗaya daga cikin hakimai biyu da yan bindigar suka yi garkuwa da su a makonnin da suka gabata abin da zan ce a wannan magana sai dai in ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'u inna lillahi lillahi wa ina ilaihi raji'un wannan labari haka muka same shi ga mutanen da 'yan ta'adda suka kama a wannan lokaci da gari ya waye a ranar da muka samu wannan labarin sun saki mutum saba'in da biyu a cikin mutum saba'in da biyu da aka sako su suka tabbatar mana da cewa barayin nan sun kashe wannan hakimi na madaka daga cikin wa'annan mutane su aka sa mutum hudu suka ɗauke shi suka kai shi nisa suka yi mai makwanci wannan labari da muka samu mun taru an yi mishi sannan sallan jana'iza kamar yadda addini ya tanadar sun addu'o'i da sauransu babu abin da za mu ce a ƙasar nan sai dai mu koma ga Allah a ci gaba da addu'o'i Allah ya kawo mana ƙarshen wannan fitina da ya addabi wannan ƙasa. Na'am, to yanzu wani hali ake ciki a karamar hukumar ka tara akan wannan al'amari. To halin da karamar hukumar mu ke ciki yanzu shine kawai mun koma ga Allah ne gaba ɗayan mu kamar yadda na faɗi a kwanakin baya masu eh, musulmai ana karanta ƙur'anai ana addu'o'i kiristoci ma ana yi sannan duk wani mutumi da bamu mu yarda da shi ba za mu gaggauta miƙa shi ga hannun hukuma domin abin da muka fahimta jami'an tsaro suna iya bakin ƙoƙarinsu amma abin yana da wani mugun yawa ne da ya wuce hankalin ɗan adam Mhm. babu wani abu da za mu ce sai dai kawai mu ci gaba da addu'o'i Allah ya kawo mana ƙarshen wannan fitina. Rundunar 'yan sandan jihar Neja dai ta ce tana iya ƙoƙarinta wajen fatattakar waɗannan miyagun iri. To amma ta buƙaci haɗin kan al'umma wajen ba su bayanan sirri domin kai ga yin nasara a kansu. In ji kwamishinan 'yan sanda na jihar Neja Alhaji Adamu Usman. Kiran da muke shine su haɗa kai da mu. in akwai abu labarin da za su ba wa mutanen da suke nan wanda zai taimaka musu sai su gaya mana sai su gaya tunda akwai shugabanni yan sanda na kuma akwai koda shugaban na local government in sun gaba za su iya zuwa direct ba su samu chairman na local government ko shugabanni addinai su gaggaya musu duk abin da ya kamata su wani abu da ke ba mutane tsoro shine idan sun faɗi suna ɗari ɗari ana abu wani tabbaci za a shi yasa muka ce su gaya wa shugabanni su na local government in sun gaba su iya ba ka samu chairman ko kuma ka samu liman ko kuma samu pastor in ka gaya masa zai samu hanya ya sa hanyar da zai samu DPO kuma suna da abun da duk ya kamata su samu ga DPO ga area commander wanda suke kula da wannan area ya eh, shawar da rake dai su yi a hankali taka tsantsa su daina yawo haka na a zube duk abun da su tabbata dai suna nan kullum a shirye ko ta kwana domin ga ba gidaje suke ba sun zo party bane ba sun zo jin daɗi bane saboda haka su kasance cewa suna kula da kansu kuma sun tabbata suna kullum a shirye kada ɗauke su ba zata Gwamnatin jihar Neja ma dai ta ce tana baiwa 'yan banga tallafi na musamman domin taimakawa jami'an tsaro a yaƙi da 'yan bindigar, in ji kwamishinan ma'aikatar kula da harkokin ƙananan hukumomi da masarautu barista Abdulmalik Sarkin Daji. Eto eh, kamar yadda ka ganin ma'idanka wannan adaka ne na vigilantes da jami'an tsaro domin su fuskanci wayannan bandits ɗin da suke addaban mu a wannan yanki na mashegu zuwa ushishi zuwa labu. wani kokari ko tallafi gwamnati za ta yi ma wayannan ma'aikata don ƙarin kwarin gwiwa eh to sai dai ta kara kamar yadda mai girma gwamna ya bada umarni kafin duk su bar gida su fito zuwa irin wannan aiki na farko kamar su ta bangare yan banga ba suna yi bane don a ba su wani abu suna yi ne domin kasan ne amma duk da haka mai girma gwamna ya ce a duba a ga abin da za a yi wanda za a ba su natsuwa da kwanciya hankali kuma duk abin da zai taso na hidimansu da lalura in Allah ya kawo bayan da za mu ya nuna bukata a ɗauki nauyin haka na haka muke yi kuma insha Allah ba za mu gaza ba akan haka a yanzu dai jama'a na ɗari-ɗarin yin tafiye-tafiyen ƙarshen shekara saboda wannan matsala ta 'yan bindiga mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya To madalla an gaishe ka Mustapha Nasir Batsari yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da Super League ta kwallon kafa ta jamhuriyar Nijar inda ake mako na takwas. Amma kusancewa a ranar tara ga watan goma sha biyu shekara ishirin mai karewa an yi kwantan wasan da hada US Gendarmerie National da IS Guard National du Niger inda US Gendarmerie National din tallakade IS Guard National du Niger da ci biyu da daya. To a makon na takwas Sahel Sporting Club ta birnin mai ta sha kashi a hannun sing Football Club ta Bukkoki ta mai wasan da aka yi a ranar goma sha hudu ga watan Disamba dinnan da muke ciki duk da a wannan ranakun ES Gendarmerie National Tawa AS Sonidep ci biyu da daya sai AS Nishelek ta babban birnin ya mai wadda ta karkare GS Adar ta tawa da ci hudu da nema. AS Fan babban birnin ya mai ta markade Espoir ta zandar da ci uku da nema yayin da AS Police ta Yamai ta wajen gwarzo ta maraɗi ci uku da daya AS Duan ta mai. tawa irana ta arlit jihar agadas ɗaya eh, da nema idan kuka duba a mako na takwas ne dukkan kungiyoyi da ke cikin nijar ɗin a cikin jihohi sun sha kashi a hannun club club na babban birnin yamai idan muka duba wasannin na janguriyar nijar na super league ta kwallon kafa ta kasar ta dai farko ita ce us gendarmerie national da maki goma sha tara ta biyu as nijelek ta wutar lantarki tana da maki goma sha shida sai ta uku association sportive ta crown guard national du niger da ke matsayin ta uku da maki goma sha biyar sai custom duwana suna matsayin na hudu da maki goma sha hudu yayin da ta biyar jangwarzo ta maradi tana da maki goma sha biyu as police ta yan sanda matsayin na shida take da maki goma sha daya as fan ta sojojin niger tana matsayin ta bakwai da maki goma sai olympic football club ta birnin yamai tana matsayin ta takwas da maki tara ta tara ita ce gs adar da maki tara ta goma espoir ta zandar da magaram tana da maki takwas ta goma sha ɗaya rasin bukoki ta mai tana da maki takwas sai irana ta mahakar uranium ta jihar agadas arlet tana ta goma sha biyu da maki bakwai ta goma sha uku ita ce sony deb ta man fetur da maki shida kacal sai sahel sporting club ta bambirin mai tana kutal ta goma sha hudu da maki shida a wasannin kwallon hannu na nba na basketball na kasar amurka a cikin daren jiya an gwabza sosai inda lake su suka yi wa Timberwolves ci 125-91 sai kuma Hawks suka wa Piston ci 128 120. Nets ta sha kashi 111 116 hannun Grizzlies yayin da Tunders ta sha kashi a hannun Jazz da ci 110 109 sai kuma Nuggets da tawa Rockets ci 124 111. Lakers ta sha kashi a hannun Trace Blade da ci 115-107 a wasannin NBA na kasar Amurka ta farko da ita ce Magic ta biyu ita ce Cavaliers ta uku ita ce Packers yannan ta hudu ita ce Hawks yanzu haka. A wasannin kwallon hannu na handball na Champions League na nahiyar Turai kuwa a Final Four Paris Saint-Germain ta sha kashi a hannun Barcelona da ci 37 da 32 yayin da 'yan kasar Jamus na Kiel suka yi nasara 36 da 35 gaba shugaban club din hungary na versprim yanzu haka dai ana can ana wasan karshe na final tsakanin barcelona ta kasar spain da kiel ta kasar jamus a dazu-dazu aka gama wasan neman matsayi na uku tsakanin vesprem ta kasar hungary da psg ta kasar faransa haruna mamman bako na birnin kwanni sashin hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar niger wannan kuma muka zo ga takaitattun labarai. yan jam'iyyar democrat suna shirin tirsasa majalisar dattawan amurka yau talata don ta amince da biyan kudaden tallafi ga amurkawa wanda shugaba donald trump ya bukata na dala dubu biyu na tallafin annobar covid-19 wanda kuma tuni majalisar wakilai ta amince da shi yayin da shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa mitch mcconnell bai nuna alamun zai gabatar da matakai na jefa kuri'a ba wasu jagoran jam'iyyar demokrat marasa rinjaye a majalisar sun ce suna da niyyar bin hanyoyi da dama wanda za su tilasta ɗaukan mataki ana kyautata zaton cewa jihar california da ke yammacin amurka za ta ƙara tsawaita dokar zama a gida a yau talata ga mazauna wasu yankuna biyu manya a jihar da suke ta fama da ƙarin adadin waɗanda suke kamuwa da annobar covid-19 gwamna gabin nelson ya faɗa jiya litinin cewa a bayyane ke cewa dokokin kulle da aka ba da farko na makonni uku da suka wuce a yankunan tsakiyar san hukuin bale da kudancin california za a tsawaita su yayin da asibitoci suka cika ko kuma suka kusa cika shugaban afirka ta kudu sirar mafosa ya ce zai sake dawo da dokar hana siyar da barasa kuma ya bayar da umarnin rufe gaba ɗaya wuraren siyarwa a wani matakin shawo kan sake bullar cutar coronavirus ciki har da wani sabon nauyin kwayar cutar da ya bayyana a kwanan nan a lokacin wani jawabi da aka yada ta gidan talabijin jiya litinin da daddare ramaphosa ya kuma ce mazauna ƙasar za su ci gaba da zama a ƙarƙashin dokar hana fita ta dare wanda ke nufin dole mazauna su zauna a cikin gidajensu tun daga karfe tara na dare zuwa karfe shida na safe amma dokar ta bacin bata shafi ma'aikatan lafiya da jami'an tsaro ba To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Muhammad Baballe wanda ya taya ni gabatar da shirin sai kuma Julie Leathers Gresham da ta hada shirin da kuma injiniyan mu na yanzu mai ce taku Minti Esiru yake muku fatan alkhairi ku kwana lafiya ma'assalam.